an bai kala ton do ka ala je kasar kiran ka continue na wala kala ten do ka ala je ala la bete kan anara hinanta kan anara fasaro kan anara sonando kan anin ne madambalolo kan abo ne mo ɓe warama ba kono karon ne mo anin karandiro anin kawando anin fatuwa anin tafsiro o kolan ɓe ala ɗan na kiisala anin nema anin baraka sabon ma annabi muhammad men dina kendo na danga dino karon ko sabala karan Allah mu yin kawo mbara da na na ra dimba na ra sabe kendo ra na ra sabe kendo tara janna al chamlonto o koro dara da na fara sin manta be lo la ra lo kan hayin balwo kan ayin fawo kan fa ko la ran san ni men fa da alasi an ga ka fanne maka dunde arjan ni men bin alasi kan dunde kana fi kana de kana fu kana tina

mbakan islam forum e ma mbaka fotama ka forum o ɗum keo ɓe kondon ɓeri yasiyaga si saint jawsuɓe jo gambia anella muyrawɗa o da moko ɗo do nen musol da dinnoɗa nen ba do ka duwa ɓe ñasoro ne fansoro ne fensotoɗa anan na na ni nani lakira o wala continent nawalani hoɗumon ɓe walamin nani kono tafsir oɗon addour almansour abdourahmane sidiɗaki ake fanna mena ka na fasara ne hadis mbe soro na ko so du azabu bida aya tallula aya woron jangdo kala masal wala aya sa mbe la moy jang muna la masalo de bayi ñoo be si na usa si la kon kana tike al salo ka kama bida kana ni ko ko je e ko anen to ma wala wallata yalo ñu wali la lakum be ka kambe ana to la ñu wali na ñoo sabalal wane ye tola ñoo sabala sonkala wane ye tola sonkala inna qawluhu taala ala dalo inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman tallon nawo <clears throat> ta alfalan ya ayo fasalin yamin tawhidi kemo nen me fo ɗon na alfa fulode koñe ayo koto inna la ala de o malaikatu anara malaiku e ala nabi kasal ki la mala ala ne malaikol be kasal ki la ya ayuha alladina ho molu wo aɓe amanna mo be fo amanu ɓe da ala to min laade alalamanke man almanke kafir sallu alkar sal alay kiran sani yeɓa wala ɗum hm? nemanke nafikoro kafiroɗo mu mum walla mana na fi da ala sala kira wala addu'a kira e o kun ala konton tasliman konton dirban sanin ne kisanin nemala ala woɗani kira koɗo sotum ɗon alfal ya fasal talluno kila wa ya fasal ñaade sa ngallamoy o e. sasi afan kira saloñe kiɗam nafuyo

wanda ya kabara kan di almasalon mu wani wuri da kemar ta wani sai si wato wa sa abu bin muhammad ibn abi hada an abi da ala da lanu qala salatu llahi alayhi in ha fasal ala da sarki lama dolko abu ala nan buda kan sa dubo sannan uku ala ya laje rawa in dal malaikar malaikar liya alaka kila je malaikar liya ba wani mu ala da salatu kila wasalatul malaikar malaikar lasalon la salo alayhi kila ma addu'a wala kaduwa kaduma ne wadda alaka kila malaikar kaduwa kaduma hmm, a fasarin ya dafa a dai sabbin wani wuro da kimilu ta wurin nin kuna da sihiri ka yi bin abi hatim wa abu shaykh fil azim ibn an bin abbas da anhuma anna bani isra'ila qalu li musa alayhi salam har hal yusalli rabbuk bani san ko ko fa alaka sallama in musa yi nan kawai kana da hora ba mari ya kiriya musa ita musa in salu ka ni yin ka halu salli la ka foma da kasal fa kula fa ko nan ha anan ta ala usallin kasal malaika da nan malaika ala anbiya inna annabiyyu muluma wa rusulan inna kila muluma in ke ten dole na warka duye fa anzala la ala nabi ala na da ajin da kai sallallahu alaihi wasallam inna la malaika yusalluna ala nabi ala nan malaika kasal kila <coughs> ka ten do ka duwa amara masala ni ba kula kuma kila ta nuna duwa kila anan ko sa balan na man lale kuma kulo fana fa mu hadisa hmm. ibn mun woro la kemalul tan woro la siyuti wa akhay mun munzir ibn jari ibn juray fi qawli inna la malaikatahu ya ala aya ala nan malaiko qala ko lamma nazat bilajira jala an-nasu yahannunahu bi hadhihi al

aka sifa ka kila man to den maran fana zaru abashir in ni ayo na da ji solo tobar ayakin ayatan annan fulanja hadisa ibn man waro kamru tawro ne kan siru aka ibn ma ban bana ba sai da annahu su da aya qala salatu allah ala nabi ala rasulki ila ma hiya da rajin wa kafara inna la ala lahi ka bika salawalatin bari ya yakwa ka jin wa kafara ko ko ala kasal kiran ko ron jin wa kafara amma salatu nasu ba mawar da salo ala na sa kira ga fayar sa mawar fana da ka sala kira wulan ka ala da na yi amfani yaron so sauran da bai ba kuna ba a dai sarar wani waro da kemlu ta wurin nan fura su yuti wa khaybun ala anhu annahu qala sallu alaihi kama sallallahu kama ala salda kila man alfana san kama sallallahu wa sallimu taslima alaihi ki son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 مجيد من سبيل كندار نمر وبارك على محمد بركة محمد وعلى آل محمد محمد الدنبار كما بارك على ابراهيم وعلى ابراهيم كما بارك على ابراهيم وعلى دمبار انك حميد مجيد ما ثم حسبون حديث المؤمن ورول كمل التورو من الناس واخر من جاء ان يونس بن خبر وقال قدبنا بفارس فصلى وقال كلا ka ayi ka wanda ga faru su da kurbo akwai inna la malaikata

warham muhammad wa ala muhammad kama rahim da ala ibrahim inna ka hamidun majid wa barik ala muhammad wa ala ala muhammad kama barik ala ibrahim wa ala ala ibrahim inna ka hamidun ma fi wani hadu hadisa wani wani wuri wa kimar lota wani na lafi wuri wa ka yi bunja an ibrahim wani da lanu fi kawai ka asa da alakila haza salamu salamu lafi wani kada arifina hun fa kai hau asalatu alaika salatu ala ko kulu alahum salaam abdu ko rasulu wa ahlu baytihi kama sallaita ala ibrahim ala ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala amdu wa ala ahli baytihi kama barakta ala al' ibrahim innaka hamidum majid alba fulatani fo nya do fe hadu mon woro ni وآخر بن جرى أن أبو الرحمن بن أبي كثير أن بن أن أبي مسعود الأنصاري ابن كثير بن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال لما نزلت إن لا ملائكة يسألون على الدنيا أيجب قالوا كي أرسلك هذا السلام عليك كندم رون مولون قال عرفناه مولون فكيف أسرار عليك يكون سليم بوك لنيادي وقد غفر أو غفر لك ما تقدم من ذنبك إلى جنب بك فرق منك من منك وما تقدم من دون قال وقولوا على مسألة على من كما سألت على إبراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم حديث علمان ورور كمل تورن ورورة سيوتي وآخر أبرزاك من طريق أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم أن رجل أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكاه اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أهل بيته وعلى أزواج وذريته كما صليت على وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته وأزواج وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد afana kwenye dofa hadithi ya ulimwana wa roho kama lota wa ni sasa hivi wa khala ura zaka bin abi shaba wa ahmad abdu bin humayd al bukhari muslim wa abu dawud at tirmidhi an-nasa'i wa ibn majah ya rasul amma salamu alayka kun ya kuntum hawlan wa qad alamna fa kayfa as-salatu ala zakon as-saliman bo kilan ya de kayfiya saraw kenya nan kala ko kula fa allahumma salli ala muhammad kama sallaita ala ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad kama barakta ala ibrahim innaka hamidum majid ila maida alafu anada fa safu odo jamaa safu no la kilon safu no mobe safu no la momo safu no fa mol safu no salo kono yala moɓe ka hanni mumman karan mu ka ɗota moyi hmm. ba ka karan dandu jemo kullo karan almamo bafola ko mankol bafola ema fatiya karan almamo almamo simol wasolala anin no laada kan ba teya karan almamo mamol wasolala أليس بالمؤمن ورور كمل التور أن كنت سيوتي وآخر أبو دار ابن مر والبحث في سنن عن أبي هريرة عنه أن بس قال من سره مؤمن بكون أن أيكتر بالمكيال بيسرك بيسر على الأرض من فاتا إذا صلى علينا أهل البيت ناس لنتم فر فريلا بيسر فا إلى بولو إلى بورو فا بلاجوا بيسر لنتم كلا دون كلمة فلا يقول على ما صلى على محمد النبي وأزواجه وذريته وآل بيته kama sarata ala ali ibrahim innaka hamidum majid min mbiɓe ma saba kenya ala kontende yaran toon mbiyde kenya ken fula la fula kenya jelle a konde jelle fo nya jelle tambe da ya sal kiram nabi kina annabi wasa ñamu na do ya tafsir on tambita ña ayol to kono ko ɓeɓe aluɓaytol konon ako hadisa wirmonin lorwura keme lor tan senen kilen siwuti waakay daare kotoen fila furade wabna ina jaale yo taarike an abi bakre siddik radi anhu ka kontu nabi fa النبي صلى الله عليه وسلم مروان وأطلق وأطلق وجهه وأجلس إلى جنب a ñaadiya fe falamma kada rajulu hajata bilen kira ala na hada nahada wultatan wa kalanowo kiraka ya abaka eh, hada rajulu ñim molode yerfo alahu kulla yawmi luŋolu ka baaro meŋ silanda ka amala ala dunya be la barajo ñoŋ allahu akbar assalamu alayka ya rasulullah rasulallah keeɗo la naata kila eh, laamuta a ka ye bisimillahi bilen kila a laamuta ah, aka kuma zan kira alamu da ka tile fanna mm-hmm. bira tila fanna e eh, kila ka go e kila alamu da nya dia fa na kin da fanna kila bira na kin da fanna ke o da kila ko baka yin lon <coughs> a kila na barajo sera duniya bere lungu duniya misimo be hmm? kan men ka tiloro ni bere baro sera da <coughs> ta kila na barajo sera kol ɗon gawol ma zaka mune mo ɗum mune ɗum aka mune ɗum kala ko inna kariñin kulluma asba nawulda somanda salla alaya marat a kara alama salo ka fo da kara ka ajima ko ɗa fen ɓe lalama salo kol ɗum ko ma zaka o ɗum munete alayin alama salo tan o siyata ɗa fen ɓe la alama salo kake munete kala ko yakulaka alama salla ala muhammad annabi adada man adada man salla alaihi min khalqi wa salla ala muhammadin nabi kama yanbaghi lana an nusalli alaihi wa salla ala muhammadin nabi kama amatuna an nusalli alaihi wa kafa kafa Allah al-masalli alaihi اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما صلى عليه ramasalli ala muhammad nabi annabi ramasalli ala muhammad nabi adadan man salli alaihi wa sallam wa salli ala muhammad nabi kama yanbaga lana an salli alaihi wa salli ala muhammad nabi kama amatna an salli alaihi akwai ya ramasalli da ne a ta duniya mu bai labaro barajo kenan ni alaƙa ita ke na barajo sare bai اللهم صل على محمد النبي عدد ما يصلى عليه من خلقه على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصلى على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه اللهم رسالة صلى على محمد محمد أدل ما فهم بيه sallu ala min khair da kuma da fen sal da kila yin mama a konto na ala masala konto be kila muna me kutun wa sallu ala muhammadin nabi sallu annabi muhammad kama ga lana an sallu ala kuma yan na sallu kila manyana wa sallu kila wa sallu ala muhammadin nabi kama na an nusalli sallu kila ma muhammadin nabi nan da kama yayi yamar yan na sallama ne ni ya fasinya da kila na barajo sai da duniya biyar la ilaha illallah dumala nyen kala ni osa oto alama salo men na rete yaro yaro ni nyen fota tara sa ni to ko te yaro alama salo dan mala na re ndo men nyana fota yaro yo e be mor fonde kambara jolla e to mo seta no le tun hadisa wel mo wuro kala kemelo tan se anen fulo sibuto وأخي بن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي بن أبي عاصم والحيثم وابن كليب الشعثي وابن مردوي أن طلحة بن عبيد الله قال قلت يا رسول الله كيف الصلاة عليكم بسلم يا كلا قال وقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آه. حديث أول من ورو كما لورو تانسين سواسيوتي وأخيب أن ترحب عبيد الله جلان قال أتى رجل النبي سمونا ركلا فقال سمعت الله يقول أما كافكو إن الله ملائكة يصلون على النبي ألا من ملائكة كسلك إلى ما فكيف الصلاة عليك أن سليما يادي قال وقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد حديث المان وروي كما لو تنسن عن سيدي واخر بن جرى ان كاب اجر جلان قال لما نزل ان الملائكه يصلون على النبي قمت اليه كنت بين ايجل كن صلك انت على كلا فقلت السلام عليك قد عرفناه كنت لنا فكيف الصلاه عليك يا رسول صلى من يدك كلا قال كل على المصلى على محمد وعلى ال محمد كما صلى على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد لا إله إلا الله رسول الله حديث أبي المنور وكمل تنسين للسيوطي وأخي بن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري والنسائي وابن ماجه بن مارو أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله كلاك السلام عليك قد علمناه معلوم إسلام روف كيف الصلاة عليك كي يجمع جمال بسلي من يعدي قال وقولوا من صلى على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم hakuna anayefanya dole hadisa ulimwan warula kemalolo tanzani woro sijoti waha abdu bn humair wannasai bn mar an abi huraidala anhu annahu saalu rasula حدث المؤن وروى كم لو تنسين ورولا سيوتي وأخي مالك وعبد الرزاق وابن أبي سيف وعبد بن حمير وأبو داود الترمذي والنسائي بن مردوي عن أبي مسعود الأنصار رضي الله عنه أن بشير بن سعد قال يا رسول الله أمرنا على أن نصلي على عليك وسلم فكيف نصلي عليك ان بسلم يا فسكر حتى تمنينا أيدي فنرى أن ندل لنا دلمنا سنمادا ثم قال قول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم آها وبارك على محمد كما بارك على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم على فتن صلاة باي سلام عليه ولون الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حديث أبي المنور ولكم تنسى من سيسيري واخذ مالك وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم ابو داود النسائي وابن ماجه وابن المعدوي عن أبي حميد السعيد رضي عنه أنه قالوا يا رسول الله كلك هو نسأل عليك سليما يعدي وقال رسول كلك قول على فوقه على مسال على محمد على مسال على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما بارك على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله ñin foñawo foña yo men tumbo walla allah alfa e men tumba addi allah komin do latta hiyato foña men mbeje maliki men kon homoto salo هذا سبب المنور كما كما يلول تنسى من كان رسول أخي بن مروان عن علي قال قلت أسد أسد كيف نصلى عليك أنك سمن عدي قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على محمد إنك حميد مجيد أليس لهم أن وراء كم لو تم كان بسيط وآخر بن مدى أنا بهذا الآن قال قلنا يا سيدنا كلا قال ألونا كيف السلام السلام عليكم كون دون يان هولون فكيف نصلي عليك بان بسلم من يهدي له قال قل ألم إجل صلوات وبركاته على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى صلاة إلى بركة صلاة بركة كلا من دولة كلا إبراهيم دولة vraiment dimbaɗe kilala dimbaɗe hade sawel mumen wola keholol tan kono ɗon ɗon kilen yowti wa heybuna abi cheiba an hasardiallah no kal ida qala radio fi sala nimo ko salo kon ala nabi fali salli ala kila sal ala yahlidana ba ko sa fon salam de je yeah. Kulli da da kun asal kila mo sa sita balan san adula da duwa da sada di ben dan bin abin da kun asal ke ka balan e ko hanni moya fa salo la kun nya ayo molu nya na ala ma salo fo salo kono le sako salo bando don sa mun hakkilo le e ka ah, fo mo le fo la la ba a fo la mo jantu ba mi na duwa la kablo don ba fo la jero al hakim ta ya abula kabla ni di anuma dal temenna حديث المنور وكمل تنقل عن فلسيوري وأخي بن خزيمة والحاكم والصحابة الباهقي في سننه أن أبي مسعود أكبر بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله أما السلام عليك كي سلام وقد عرفنا أولن فكيف نسأل عليك بسلم يدي إذا نحن سلينا عليك نم بسلم في سألنا نسال وكن بسلم يدي فصمت كلا يدي فصمت النبي كلا يدي صلى الله عليه وسلم ثم قرأت أبان كلا إذا أنتم صليتم علينا نلبس ما وقل على فوق على مسألة على النبي الأمة وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمة وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حديث علوم ونورا كما لو تنكم من سبع سبع واخي ابن ابي شيبه عند ما سجل لنا قال اذا شهد رجل نمو بتهيا كلا ثم يصلي على الناس ناس لم تكلام ثم يدعو الناس الى دعاء فين نبي سلوكن تيا كرا يا لما سلوى دعاء كما اسمع ما جعنات ولا نعم الاوساسي حديث علوم ونورا كما لو تنكم انت اننا نسيوتي واخي البخاري في العرب المفرد عن ابي سيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل مسلم مسلم لم يكن عنده صدقه من صدقه ta bolo fala ko kulo da sen fara duwa o sa y'a ma e konen be do an ala masalo ke e da ko duwa do han mala masalo ke ye wulo ye wulu de ɓayi ko sunno mako ye wulu ila wuli ya fo damu jannati nen men man saɗa soɗo ila fota duwa kira maalama sala fon saɗaɗo allahuma salli ala mad abdaka wa rasulak wa salli ala al mumina wal muminat wa muslima wa muslimat fa innaha laha zaka o mu o kamana e jakoɗo ne ko sala fota hande ɗo fon kela seeɗa moɗo kasade kono simo

خرج البخاري في الأدب عن إبراهيم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إني ينكم عفو كما صليت على ابن علي وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابن علي وترحم على محمد وعلى محمد كما ترحم على ابن وعلى ابن سهدت له يوم القيامة بالشهادة والشفاعة له كلاكم نمون ينكم عفو بسيدة على ولا ذاكركم ابن مسلم يكون نوديا تنبي كان فراك له

same ñamamma ntaka mo kuma yelman nka fasarde mbika yelmandi aha ya ran toron ɓe men nan toro koro ko ana ala duwa la ala kana jama duwa ala kana alama salo wala fo alamo jama ye wulu wala fonto ko sa selo wala fon wulyade ba ka sa kama kana fo ñeden oto e manje faham ku ɓe heyo tamo jekin jamirawu e ka duwa folola Eh, isa yi kila ya mu min dodo yin kon mai men man sada su da yar masalot ya sa kira mai simo be a hmm? ara bodon ah bodon حديث المؤمن كم لو تنكم عند وصيته واخذ البخاري في هذا عن انس ومالك بن انس بن الحدثان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جبريل عليه السلام جبريل جاءنا نرن كلاك فقال من صلى عليك واحده لما علم سلك لم فوت ما صلى الله عليه السلام على بسلام سيناتا ورفع له اسد يا بدايه كلام foye fana hadisa kulol soroba o sase ko natulen jama saloke bidaŋole mu nalen jama alama saloke junubole nalen jama alama saloke alta so soroba jama alama saloke ko aman a warata wotile a kuwo siyata ba fo ni hmm? Hmm? ila ni da san muso ni jonga kan ni da ban mahmud ba dino ta san حديث ابن المؤمن وروى كم لو تأمكن انت وروى سيوده وأخي من أبي سيف وأحمد بن خالد في العرب انا أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلاة صلوات كلا مالك كلا كن يسال سينا كلا على سال سينا وحتى أنه عشر خطايا رجل بتنبرك أنا صلى الله عليه وسلم حديث أبي المؤمن وروى كما لو تنكم عندنا سيسيرة وأخرج البخاري في الأدب المسلم أن أبي هريرة أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة يعلم سلكنك صلى الله عليه أسرى على بسلم سنياته حديث أبي المؤمن وروى كما لو تنكم عندنا سيسيرة وأخرج البخاري في الأدب أن جابر بن عبد الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم راقى على المنبر سلم المنبر ما راقى الدرجة الأولى بيصل المنبر والدرجة يا تبتب سبع من كلا منبر قال آمين summa raka sani a ya san rota ta furan janga fa amin summa raka salsa a ya san rota ta furan janga amin in ya saba yaran ka fara ya kurba kono de mo dan garme man sal kilamade yo bagalza kumoyo babejela kilawolo fakalu yaloseka kila ko saminaka nyemu itakula amina salasa marat iko amina sinya saba kala ko lamara kito daraja lo rabenga solo top folo kan beselela ja ani jore jure ni atankan fakala ko saka abdu jon kunno ko jon kala kan kunno ko adala karam da min sun karo ya tara fere be sun karo konon kono bi tiltan fo worwala fan salaka minhu sun karo na da bo abada sunga walam ye falahu atala junuba man kafa mo kunnaku halakilen dankato kataro nonde sunkaro bala jona junuba kafaro siara mora junuba tira yaw tubala ko fa kul dun ko amina dankato halakilen ko amina alamay halaki mbo yo dankara somma kalaw ka ko shaka abdun jon kunnaku adda kawale de himme yara wulula fuloje anya fanda aw ahaduma wallahi ne fulo kono kilen falam yude halahul jannata manna ɗo aljana wulula ɓato mate dundajo wulula fulo be walle kilen mo kunna kuja ankal wadeno mo hala ko amina mo hala kilen aɗa ko mumenna fa qulɗum ko amina ko amina o na? hala kilen summa kala ko saka abdun jon kunna ku jon hala kilen kato hala kilen tu enda yanto fo min ya? min yaro mi sallade aman sallam fa qulɗum ko amina alin a sali ibe ma berin kene kutun kan na halakirin dan karo ba futu bal to din kurun i e halakirin i e gore salakira men jare ko ta falaja e, e usasi amen nyama ta kedin ban men jare hanni ma fo nyare ya mai ko karin yor ka ke ke ko muna ne ka salila kila alama ya men yin kun koto mun en ko ya men hakil to ben kuma koto fon kono ba idan to ba futu bal halakirin hadisa yurmani warula kemawol allah kibara hani ko ɗum koɗo jamalen ko hadisa yurmani warula kemawol hani ko ɗum sago londo ko kilen kine fo londo hadisa yurmani warula hadisa kemawol amon dambe kina sewo ɓayinde kande

adraka abawa bana fata balona aw ahaduma walla e fulo ɗo hakkilon ɓam wiɗo hen hoɗo janna o ɓato nañi ñamaɗumde aljana ankal walde dankato amin kol ɗon ko amina mo halakirin sum mo halakirin ndin summa kala ko akoraka mo enfuraju mo halakirin ɗo fele dakala alayhi ramadana sonkala min tara falam yakollah yukfala majum bo ɓe kafar mo yarin tatiñarin iman sonna sonna iman nafilo no junga ka fo jungo ɓe kafar kol fa gol ɗum go amina a muɗan karin halakino summa kala ka ga ragu an fu e mure moɗo halaki da mo saba jaha kirtu enda yento fu men dala fala mi salli alayka zokkirta enda yeto fu men dala fala mi misalle alayka men salama yeto fu men dama fa sallallahu alaihi wasallam e kon a ma be da ba ɗaɓa mo kono fa kuldo anon ko amina fo sasi e ko alma salo atagera ala kon salda kilama malaikol salda kilama oton be ñanna sallama o salli ala muhammadna e kon kana salam e dankara e danka e kada ɗo kunna ko kala hadisa bin mun woro la kimo woro na kimo si yote wa khaybun sadu amadu wa nasaybun magawe anzir ka kuldun ko yasid ala ka kada alam na ngalo kayfa da ala kada o sa ko nyaadi ke ثم قولوا له ثم قولوا له على وسلم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابن وعلى ال انك حميد ما يدفع لهم كفونا من كرجي مسان تمبر تمر فمو بارن دول من من ما كده دول على ما صلى ولك من نار او دك او جليل على كده ابو رمى صلى دون دون كده ولك حديث ابن منور كان ورن فلسيوتي واخي ابن مدو ان انا سيدنا ان رحت الله من الله الأنصار الذين ما دين الله الأنصار دول قالوا يا رسول الله كيف الصلاة عليك إن سلم يقال قول على ما صلى على محمد على محمد كما صلى على ابن وعلى ابن فقال أكو فدا فندين فندينك من الأنصار مدين الأنصار يا رسول الله من على محمد ما يوم محمد قال كل مؤمن مبين وكلا فاهمين أبي عبد المؤمن ورور الكمرون من سوى سيوته وأخي أحمد وأبو محمد ما ما تبعني برور درجة قال kono yaasan ko kefa kada aluna ngaran kefa mi sallu alayka fa kefa mi sallu alayka mi sallu mi yada mi ngolun nadi bare mbe sa mbe ko mbe nyan sallu mi ngolun kala ko kolo alahum ajya salawati ko barakati ko rahmati ko barakati ko ala muhammad Allah akbar wa ala al muhammad kama ja'alta ala ibrahim innaka hamidum majid hmm. Allahu akbar alda sababa alda sababa hadis abel muwanni warula kema ne nan suudo aka abdourazak amodial de lana kala kala soson kila ko yennaka tol tora ɗuna alayya bi asmake kalto ɓe yitan dinnala musamma ka nal bara fon alki alki alkil nyama fa sanu salada alayya ala allah salon nyadema ima allah bara fon manto be toɓe kilañako a be mulonɗo kilañaɗo bitendaɓe kaɓuro kono a baro mo mo ka ga jan kilamanto kilaña bena allahu akibar yaro homara mujaɗo furofira ñaɓen allahu ke ma alisi almasere lo حديث ga wa khay كما ورنا اللوسيد واخي عبد الرزاق مجارب ان ابي dakhaltu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa ja'tuhu masrura da dakkira ngada kondan fakkol don ko ya sura ma adi matara ga ahsan basaran ɗum hmm. ma ran ne yete jeeɗe ka yiñam fe wa ati bona wa ati bona fe e, e di e niya kada laren fe le on biti ha keje kondan e bi ma mo noon kala ko ma yamna ban ba ɓe mballa kondanoro bi o jibril jibril me en di sa sani jibril ja ko ba sala ni fani annalle kullu adu momum salla alayya salata na saltan kiran yuktab lahu biha ashahan da bakira bajitan wa yumha anhu biha siyade ba fa ibe ko jawtan wa yurfa lahu bi asad da bakira darajatan ibo dila wa yurada kull kama qala afu nyame ndekira ba mulanyo wa yurada alayhi bi da nda nyame mbara do amurun wa yum kon ite bala mon ala masalo tam ya fo ya fo daga fo ko mona al sala si ande kila a ko be ala wa sal ta kila ma malay golu sal ta kila ma odon be nyan na sallama usalli ala muhammadina hadisa bil mon woro ke mo woro tan ke mo woro no ko wa khaja an bun na وين قال أخبرني يعقوب بن زيد التهمي بلا نقال قال سأكلك أتاني آتي من ربي مونا تنكن كوالا فقال لا يصلي عليك عبد صلاة جون تصلي من صلى كلنا إلا صلى الله عليه أشرف وعلى سنة سنة فقال رجل يا رسول الله ما كلا ألا أجل نسوة دعاء لك فتنبا تنتهي نبالو دعاء تلانتو بيكي لكي لا إلا ما يغني bire ye alamasalo samanta fo konte ɓa bai kila kila kala ka na insida mai alamasalo shida ne salim ma di yin yami wasu sasita kun yari kala ko ala ajiyar kula duwa ya laka yamenta be kilede na duwa be e ko duwa alama salo alamasalo wanda duwa kala ka idan yakfika llahu hamma dunia walaka ni a bai ke masarar da ala da wasadunane latiyakuba oɗon nakkoku nan ala masalo keje fon ma fasar ko nan ata nyi ba na koku nan ala masalo keje wasu da ta ko ya me tin yama ma si fasi hadisa ke woro ne a wala suyuti wa akhaja tabran ibn marwa ibn nyaqal an hasan bin ali radhiyallahu anhu qala ya rasu ala ita qawla allah inna la malaika rasulana al bakila ala rakum bin ali ba قالك إن هذا لا من المكتوم ولا علي لنجنا كن بيكون دون لكم أوران أه، كيسا بدو لكم ولولا أنكم سألتموني أنا نار من ينين كارا ما أخبرتكم تال كبارا ينبى بامبرا إن الله على وكلا بي ملكنا علي ملكة فولا للون دون كندو سأب ولي كلا ينين كارا لا أذكر عندك لا أذكر عندك كل مسلم إذن توفر مسلمون يا الله فيصلي عليه سلم إلا قرأ ذلك الملكان فهو ملائكة فلوسا fo غفر sa فلوسا غفر له ka ألم fo la la ka e da ma malaka la kam voice qala ala ko an ko jawaba de kal malakai ala ne malaka to malaka ni malaka fulo jabe amina <coughs> allahu akbar har fo lafin alaka aminu mutu malaikul kadwe alaka aminu mutu duwa e ko alamasalolan ko fe mari wala uzkara inda abdu muslim tinto fulan mo dala muslimo fala yusalli alayya man na illa kala zalikal malaka fo malaika fulo sa dankay ko la gafara law laka alaka kana yitila junube kafare bay mol fere be alma salo le man sonna fola ko qala law malaika do ala malaika to mal safo li zainika li zainika al malakain o malaika fulo amina alma la duwa jabila alma la junbo kana kafare ala ni malaika be danka bay taman son alma salo fo jang e ka de fola je ya fo je ko de ta fola o jumala ka do fo balandi allahu akibar yalon da fura da hannun bi kasira ngo sasili be da walla jawaɗa seedanoɗo walla jahannama jahannamade e da ku ba allah de je molle alamasal duwañimma fon fondu walla ye ɓura alamasal o ɗanko kuna ita ko ba ɗankaren bafutubal katato halake kunna ku itan muna mooti alon ga kun kana kanake foye molu da fola. a fola albarajo alala duwa ye fondo wala alala dan danko yo le teni wolu be kan ite danka do ite usasi danka do wol tasi jiba si hade sa dum wono woro moron ne yin yinsi ala fe hade la wa khaya muslim wa ahmad wa abu dawud wa tirmidhi na sa ibn ma ahiban an abu radhiyallahu anhu qala qala sa ta man salla alayhi wahidan sallallahu alayhi asa ne sal dam makil ala si salamata hade sa dum wono woro ke moron nan kono do wa khaya atimil wa hasan ibn ma ahiban an bo maso da ma an na rasul san kala ko wala awal nas mol fo bin dere am eh, mol jare nan tele yang da akan aksarun alayhi la na su bi men jartan tele alkiyama yang aksarun alayhi salam min al masarasi e ko na da usam hadisa yul mon woro ak mo won nentan sir wax ahmad ot mi wax sana ho yoy ben he ban an bu maso de lan han ra so san qara awla nas bi yom al kiyam ak sama alayhi salam jar lo mo be de salafuna kida na da na la hadisa men kan lu bay ndago na mantel ni ñoo bande dina ti man la de man na salama

e kon kana sala kila ni afa to da ti jaman kono jaman ban hadisa wel mo no woro ke mo woro ja an ibn ma sala kam da ta daga ja da al jabat ga ya ma me al ma sala tu manne sesere momi alama salo to jentama ahtamare felde tere arjana siloɓe dawde e to jire bita jahnama yamre ñon kon siaɗa fewre hadisa wel moon worula kemmoɗo tan nin saba siwti wa hayati misba hasana an abi hurayra anhu hannabi sa kala ko ma jara sakko mo mol masi yalon mbawa kawson tol ma fof ko alma sama bayna alsira dawde alma salon tol man lefi walla yewulu e hala kirin e ɗankato jahilin ma jalasa qawm moman sima jisa sillat lam yazkuru la fi ma'rato faji ha wala min sallu ala nabi man sallala ala nabi mo hmm? illa kana ala da fasike bonot fa in sa azaba na da ala jefa sima sibo boya kan wa in sa gafa na da yan fada da kana je wasu shi biyan da malama salafu ya lai janja ne ala jannan bi da ala masalata na bɛti wala bihi yo tɔŋ zik na jɛm yɔ buda saa fɛrɛ bɛ jɛn jɛn na ale ma jɛn jɛn ma fɔ tɛ o saa si tɛ kolo kana fɔ ya mi tɛ ɲama ma i tɛ ɲama ma mine tɛ ne jumal bɛ kan kɛ ale ka kila la ko na kari alisa rumano woro kemo tan na sirde wa khay ba hayo fi shawul iman an jabire dira kar kar so tiya Maji ta ma kam mol man ben summa tafagol janjanto ben lat alla kulli dana la ben da dawda ana ghayra zika al ma'ra to fuje

furin jadiyade olba haka fi sawa diya ana bi sai rukula dilano ana na zan kara kula ji su kawo mokana si magisan lord la yasal na fi ala nabi malama saba ke jede alnari ya kira illa kana alin hasiyar albe bono lord da bakira albe bono de wayan da kalo jahannai dun da ajina lam yaro min sawa bai to barajoji lam yaro na min sai ta barajoji ko ko ne malama saba ke baraji to ko duwa duwa ma alama saba ke jami'an baraka duwa ya bi ta jini أليس علما ورواكما وتن ورسيري أخرج بحك في السبع أن أنسى دلان قال قال ساكياك أتاني جول جولنا رنغ فقال ورغم أنف أمر موكم نكو مو حلقين زكيتو إندو ينتو فمن يا من يا فلم يسلي علي من سلم فلم يسلي زكيتو إندو يتو فادالا فلم يسلي عليك من سلم حديث ابن منور كما تنور ورسيري وأخي القاري إسماعيل عن حسن الدلان قال قال سوك كفى به سحا أكايا نمو سحا كما تقويا أي يذكر أن يقوم مولين توفى دارا فلا يصلون عليه من سلم لكنا تقويا يقول لنا سلك كلا بالمنسون e eh, kodol jumala bala nyen kola allah en balan kola wona ma kodode eh? hadisa wel mon woro to woro tan ni min yote wa waakayo asfahani fi tarake o ɗeela eh? an ana anasedalana alkafuño ko ha kar wolum ɓende sana ngaja naɓe almasa frani mol na fi kol ma ede nafikin o nafiki aɗa ñaadi nin mol ko almasa eto fala kala kala so kila ko in an ja yama ga al yamake alkanlo men al alkan maslo men be kanala wa ma tuna nen dulal men ka ya aksarukum min da kono ala yanda kan fi dar na dina sira da min ala sira siyada dunya ala kiyam dawda ko la do be kanala ala salo kan inna hore qad kana fi llahi wa malaikatihi kifaya ala ne malaiko la ke fa ya tan daga ka yanda ko ko be da bala walakin khosal min adam si mun ke bi zalika ko alma isgas fana sa alma sarke le si ban ala fosi ya barajo sa non de kila na ala malaiko ala ne malaiko bana ya kalfana ne isa ya alsa Allah akibar. Hadisa wani mana wuri kamar wutan nan kuna almasala. Wa aka yi kadu fi tare da basiratin fi tare da wani asibaha ne. An abi bakar su da kalifu da jalan nukar. A tsara da alan nasa kila yin maka salam. Am hakuli da kata fin bika jin bobur kama yasi. Minal mai ba dina jisman ya bun din baka. Wa tsara da alan nabi wa salam alan nabi kasar kiran kasalamur. Afu da roksa da mai ita kira ka nemur kan fura. وحب النبي كلاني ما عليه وسلم كانوا أفضل رسالة من مهجل أنس نيوتي أو نيوتي نيجلوتي أو قال من دارب السيف في سيف كموفا جهدولا كسر كلا كما رسالة حديث أبي المون ورولا كما ورولا كما ورولا كما سيوتي وأخي بن أودي أن بن أمر جل أنهما أبو أبي هريرة قال قال سيكا صلوا على سلم صلى الله عليه وعلى سلم حديث أبي المون ورولا كما ورولا كما سيوتي وأخي بن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حمد والترمذي وحسنة والحاكم والصحيح والبيهقي في كتاب الإيمان عن أبي بن كالد بن قال قال رجاء رجال سورة سعرات النبي إن جعلت صلاتي كلها عليك كلا ونسأل بك قال فإذا أتم يكفيك ما أحمك على سوى سيلك من من دنياك آخر إلى دنيا دنياك الديهم وحساب بجعل حديث المؤمن ورورا كما فول كما ورا المؤمن المؤمن في السجود أخي أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد wato mu za an abdu talla ban sa da lama kan asu ba kira la banda yawma don ta yi bin sa sun mu bi yare yira fi wajil bi sai sai waje an yada da kira yada kan dano bege kalu ka sai da ala kira asu ba da yawma kan ta yi ban bi sai wani yira fi waje kar bi sai sai waje yada kan ka atani atin na rana kan ni rabbi ka ma da ma fa fa kala kuma sallallahu alaihi wa sallam min ummatika man da salatan salakilanna kadaballahu llahu biha asa ka salitan wa maha anu asasa da kujo tamboka wa rafa lahu asada ya sidaya tan wurunda wa rada alaihi misra sanin murunda kan wa ulen konda ala masalla ala masalla ameda konda no sasa وفي لفظ فقرأ أتاني الملك ملك أتنك فقرأ في أما يدم هنا أما يدك فدك وندان أن ربك إما يقرأك إنه لا يسلى عليك أحد مود سلم من أمتك إما ندر إلا سليت عليه أشرف وسلام سنادا ولا يسلم عليك أحد مود سلم من أمتك إما ندر إلا صمد على أشرف وسلام سنادا قالك بلا أبدي على نيالي وفاتي كحن بعد مولي سال الكلام هذا إلى إلى كل بيرو هذا سيرمون ورا كما كما ورا مؤمن سوى سيدنا وأخرج بحق في الشعب الإيمان ابن ساكن ابن منذر في تارك عن أنس بن مالك رضي عنه قال قال ساكلاك إن أقربك السلمة من أنت لا يومك عليك من بسلان دعلا لا أنت كيرا في كل موت دعوة أكثركم عليه الصلاة في الدنيا من على مسألة سيارة البيت من صلى عليه يوم الجمعة من صلى مجملون ولا رد جمعة من صورة مير مرسين يا كمان قد الله له مير حاجة عليه حاجة كما جعله سبعين من حوايج الأكل حاجة تورد لك حاجة وثلاثين من حوايج بن حاجة تنسود حاجة ثم يوكل الله بذلك ملك على سمع كل دالا ولا المثلة له بدنا في في قبر في قبر أو المثلة في قبر ذلك لا كبره كما يدخل عليكم حدايا كو حجر كدو على كان يامي الله المثل ولا حدا من كدو كنا كبركم يخبرنا سنكبر بمن سل على ملك وسافني من سل تيما ني المثل بسم ما عليتم كالف ونسبي كان كان كنا كل كبر alaka ila ashakra fotan fasbatu fo en din so fi bayda ko kare salta mai alkon kana salakira usa ya mi mistake ba ba ka sa kar mistake kona ba da ala mistake da alwarto wadin alwarto wadin bisimila hadisa wir worona woro tan nan to len karam barakama wa ko ya no le وآخر بحك في سياب الكاتب ومن ساكن أبي وجلان قال قال رسول الله كنا نسل عليه بانكاكو صلى الله عليه وسلم صلى على نمن ساكن عند قبر نكبر وارو سميت وانكامل نسل ما قبر ألوك على صلى كان في قبر هم kila ko hanen na kabro do yesal majam ba mayra aluko kabro to alma salfo manda ali yewulu yewulu yewulu don nin kila ba fara mawa kana salama na kabro da bari arjalla mo arjalla mo ban eh, eh, eh, man salla alayya mo saldan dun yuma ka araw kan ne bene sa ko man karam no ba an ma araw kan man ka ko lo ani de atul ma karam mu y'a kira ina na dur man so kira ina na karam usase ne ala ta al masal ba yo men ina ne yin hadiso be al masal to ba ana kira wa da man kira ite mo furu mo halaken jahannama den kunna ko batara din ka to e ke keden fo muhammad la dino e bola ke ande e be ala mo la muhammad la mol kana salama nyi baraji ba e be mo fon le de mo halakirin itati nyaram man salla alayya mo man salda ma to be alama ba yo bele namnan kitabul hadithul karam enna kaburi ntela kaburo to sami don kamel hmm oda kaburo alama sala be da famen bi da an ne je ngaw sa so umar fa ba gidan abulai fa dun yana kebo ta yan alni ne ga kaburu da fama sallan kaburu da alin da da fama kila ko ni aka tala da ja ba mu ila la la da e ko amman e e salla ala ni men salla man na ye be nda fere jambe ke do ko ka da la jamba kafa amara duniya huwa kan nga wasa duniya lafiya ko bela wala masalo ya e wasa duniya lafiya ba mun ne be da taro na madina ba mun mo ben dare ko alma salamu da sallam an mai ne be jam fara ne ya fodo e da duniya lafiya be ne wasa bela ayi wasa duniya lafiya arkon arkon mun ne ni a fo na to jabe wasara ni a fo jana kaburo to kondo lahu shahidan mba se da alma salamu fara wasa mba kan yo yon ka alko alma kana fo kaburo ali ye wulo na liya usas usasa usasel alɓe kabro mo mu ala ko alan alsalatu alnabi ka kala ka ala ye hadisi a na atilan inna la malaikata wa salluna alaka masauda azab la ayatan lunu woro fasaroto duru man suda fu jabdu amana siyuti se ti ya fo jele hadisi o felon be ayo nyum men fasara ka fele sa filin je kira ko nali aken na kabru don ba moyla nali be jam fara nalu wa sambe kala se do dan nimbe kala do kira kan jurla malaiko bal to fura dol min bal masal dal anni mol men ko mol kana la masauda nali ba fara aka kuye kala fatan dale kala kon akan e jahannama de mo halakin kunna ko ba tara din ba furu balen abela nyo ka fo bana ndide kema fula saban anen muwanno fula hadisa bil muwanno warula kema wala to muwanno sir fal ben dina ke fi amal wa khaybun abi shayba ibn marwan abi radiyallahu anhu atul batarol qala qarasu kilaba ka ko aksaru sa'asi salu san ala anta muhammad ma yawmal la jumma fa ana karu maro maro da alayka aidan dinna jumma dum jumma sal fo la la ma sal hadisa bil muwanno warula kema wala muwanno sir Wa xaya Abudulaye dama? Awa na abin shaikh wa ta'u wala nama alhamdulilahi. Kala kuna ana ame ba raba da dama yana ko ala. Kala ala kira kamar man salalai sada, ni man sali dam hana kira. Sallola ala yi asalo ala salli ma sa ana ta. Wa ke saka ala sani ya da alama au Awo akalli wala ne a do ba yaka a sani ala ka sani naye. Sadiya alhammin da ina na da kala ko in ma ina ko ina ko ina ko ina ko ina ko ina ko ina ko ina ko ina آخر أولو ذاك وأولو منهما له أن بنا بس رضي الله أنه كان إذا صلى على الناس الناس الله عليه وسلم كلا قال قال اللهم تقبل صفات محمد الكبرى محمد كان جوا بعد إسلام مدني ورفع درجة أولياء محمد درجة بعد إسلام كان وهذه سؤاله في الآخر الأولى كي لا يدان من الدنيا لك إساسا كما آتيت إبراهيم موسى قادم موسى إبراهيم وفرما على مثلا إذا كنت كينيا كلنا بعد وسات he fo son kuma goro tafal tafal bi te bolon dina ni mol ko de ko ma fota ni ya fona ko ko ko fona de ko ba ka sa ko e ngafu ya mo mana ba ma be e ko mene ya fona ko fona mu li alto fo mo li fo yo fo le be to nya ni le mi don te kanan dila fo yo lo mo le sila ko do kan حديث ابن منور كم ور من سيوتي واخر عبد الرزاق وعبد من amaja ka za ala nal salta kila nal sada ala ala ala fa na kun kadatu dan malum la Allah yura da alai kaitan da kila ala fa ala fa ko fa qalu ko fa karan da ala masalo ma. ibn masud ora fa nyamma qala ko ala fa alama ijal sila salur ala rahama da kanila nema wa baraka da kanila barako ala sayyidin musan kira mu kundu e kon mo kana fa sayyidin na e kon kana sayyidin ya mun yau sa sol da kafirol man tilan da dina kana fa muhammad sayyidina ala masala ala sayyidina e ko mu je tanal ala seedi mo tan kiramol kondun wa imamul mamile ala tan ane ala ñasanna don ko wa khadim nawe ane annabi omala timmala mahamadou mahamadou mbe hollade abdou ke ala joom ba wa rasul ka nira kira ma muhammad imam la khair kairo annabi e imam wa qaidul khair me mol sabak kairo kan wa rasul rahman ne mo annabi mo allahumma ra ibas sai muhammad bolen ma qaman falasu da muhammad min sai ya tanfa ya qabitu bil awla mo fulo ya wa la akhiran mo la ban allahumma salli ala wa ala muhammad kama sallata ala ibn ala ibrahim innaka hamid majid akun afutan ibn masud hadisa wal mo rasulun waxe bun mar bun mar wayan an bun masal de lanu qal qulna ya sayyidi alakan ko qad arafna ngalon kayfa assalamu alaykum fa kayfa nusalli alaykum sallam nyad qala wa qul ala masal ala muhammad wa abu lahu daraja lahu silatun min janna isi sabak ya ram ma ka mo wala de aljana ko no allama jala fi mustafina mahabbata ala rasulun de jondo isa ka ko no kanu mo jamal sa sa kanu fi al muqarrab mawaddatu ala rasulun de jondo kanu وفي إلينا ذكره ودارها أن الكيامة النبي ستر أمون يوم إلينا قرداك أنا تلفجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على على محمد كما صليت على على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد حديث المنور كما ورطان سبحانه سيوتي وأخرج الخطيب في تارك عن عائشة رضي الله عنها قالت زينوا مجالسكم على الذي دلال نياندي بسلاة على النبي على مسألة الناس زيادة دار على مسألة فجأة e eh, ko alama salo mambere kana adula mo ka ko yewulu ma adula long latan ne lulu be man bera da sade bina akulal bar mbi ko do fo en ke ben da fo si jelo be man jelo hmm. واخذ اسير رضوان قد لاك بدون سيف الالقاب عن زيد بن وهب قال قال بن مسعود رضي الله عنه يا زيد بن وهب لا تدع اذا كان يوم الجمعه ان تصلي على النبي الف مره وكذا ان علم ان الجمعه سيدا كان علم صلى صلوا سينا بالكلام تجي تقول علم صلى على النبي الامي النبي الامي ما علم صلى بعد هن مرور على ما صلى على النبي الامي علم صلى على النبي الامي علم صلى على النبي الامي سينا بالكلام حديث ابن ونور ركم أنت أنسب نفر سيدي وأخذ أبو رزا والقاضي إسماعيل بن ماجر والبيهقي في شيء أبو الإمام أبو رجل عنه أن رسول قال وسلوا على أنبياء الله والرسول عن سأل النبي من كلام فإن لا بعثهم كما بعثني كما ألسسلي فنان باي عليهم كلا كائن كيان كان سرقا دما وأمن النبي عن أبو رجل عليه الصلاة والسلام آه إمام فليس يعلم أنه غرول كما ولا من سبع سيوتي وأخي ابن أبي شيبة والقاضي إسماعيل ابن مروة البهكي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تصلوا صلاة صلاة بجار على عدم موكا إلا النبي وكلا على ما سلك وكلا دما باي بك هو صاحب والنتابين ونمان ومعلومات ولكن بل يدعو للمسلمين والمسلمات بالإسلام أستغفر المسلمين كيونا مصولي aɗo annabi on ɗo annabi on ɗo yo ñin ɗo ñin haddisa fuloma ñoo saɓa de comment kiila man tolo ita fular almasala ala muhammad be dan ke da ita fular moliya amma ya kafo da sai bula radiyallahu anhu ya kafo mo ni mala rahimahu yarhamuhullah ya kafo balula la yahfazuhullah hade sabil mo no woro la kamoro tan sabanin na sudu wa khay ibn abi dawud fi masal an humayl qalat awsat lana aisha radiyallahu anha bima bima ta'iha asad daham wasiyatu la bakasola فكان في مسافة إن الله ملائكة يسمع على النبي والذين يصفون الصفوف الأول أو أثر كونن فرن نني نني على كتاب على كون نوت على سفر بلا على نم ملائكة يسكسر كلام ولذين مور يصفون الصفوف الأول نيران فلو من كلو ران فلو دجامود ملائكة على نم ملائكة يسكسر ولا نعم ala fon salda kilama malaikol salda kilama oton ɓe ñanna sallama o salli ala muhammadin sallallah alih sallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقه وصل على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على محمد النبي كما أماتنا أن نصلي عليه آمين الله باك وصبرك أبارك باك وصابر هون بافونا بارك عندنا ده يجون بوينا ده كنا ولا لا كلا نيمير هنا جهنم فاهم أذكر جهنم دين دي ɗen jungo moosi jahannam ɓaye hmm. man taw yaran dennolde ete ɓaɗana fo e ke baba kamna korono e man taw yaro e maala ete ɓaɗan fo e karan foroɓa e kamna korondo e man taw yaro e mankolo ete ɓaɗana fo e kulu foro e kamna korondo min kunna kuyame e korondoni hmm. ɓa fela e manta ɓenda eɓe balure man fa yewiduro tuubi seno Yeah. Hmm. men bi ka sɔn salo la kira ma mɔli ɲaga ni mɔri salo kira ne ko a man bɛ da sɛ kira ba to ka kondi wala tɛ ko ne wuli ba ida sa kondi mistake wala sa bi ta na ta jɛ ni bi an nana sali kira ma bi A fa bu da man si da baraka do ko baraka en kira wa jɔn sa fa ala ya baraka nga fa kila ya baraka a ta'a na bi ko an kare mo fasa a ko an a be fasa alamba alamba alamba alisabar alwakin alisabar alwakin alahu ba ka sabar tabaraka rabbuwa mana bihi bayi wa ahda ilaina ramatan min samai rasulun safa adwa ana bidawa jazallahu khairan nasi khairan jazaihi a asaruhu anwaruha tataballaju ala bala ala bala ala bala alsabari alwakil alsabari alwakil hmm. sanji luwa kam eh, londo da mo mondo wara dona ne man ale ala kana ale kira kana ale londo kana ale formo ale bako suka yin kano be fima kolala en nalɗen arjanna kañoo suula kañohal kañoen ka yeeyi jumaɗan mba kawsude mbiye mol kanɗen kira jama kawo mol susunde kawnen yi mulfa da fotande sonkonde na sabon da mbaɗa kiɗawa tiyoro konɗo arjana nenin mbarañe jeela arjana kon kiɗala duwa ala jaabin ma wala iqralu ko fayna yaade safa yamake ala ashabi jumaɗo gaɗa kirañima ko dara arjana ga salatan min salamo ko manama alama salon wo kola gaɗa tiña alaya masamadiŋma e madiyan faŋa madiya fe e duñamma a duñama e siwoma a jama a nowrona ko lowro sanfe anan na bana kiramul anan ben ba adama anan bin ma tomal anan sirin na baka anan sabe tomal anan kiraman tobe anan jama'a tomal be anan kiran kiran na be ma Allah ya namu da alaihim min annabiyyin wa siddiqin wa o wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa Allah siya kanar ko amin arbe du'a jabra ala be ka jikitinya jikima fa amansa amma jikol ma ala du'a jabra han bi mi yamba ka so hamma sa alfaaru baalu kontoon dawo da kee do ko alfaaru duwa duwa na alla amin almaa kilimutan jaaboota amin